haba nura haba nura yanzu yanzu za ka zo ka yi irin wannan abun akan soyayya ka zo ka zuba da kanka mutunci haka dan Allah ka tashi da Allah in ba sa son ka mu muna son ka ba inda za da mu duk muna son ka dan Allah ka tashi tashi ku rabu da ni ba inda za ya hakuri ba inda za ni rabu ni mu je nura mu je ne haka kowa hankalinsa ya tashi dan wallahi da ba ku zo ba da yanzu nan jami'an tsaro za su yi waje da shi dan yanzu ne gidan yayi waya ya ce in dai har yana nan to wallahi za su zo su yanzu ka ji wata irin magana wani wace irin magana ce ku kira jami'an tsaron kai ba dan gari ba ma ka zo ka damu mutane gafara ka ba mu a hakan muka zo mu kuma a hakan muka zauna a gidan shi kuma ake korarsa saboda hali eh, muje muje kai hakuri ya hakuri muje nura muje ya hakuri me nura haka ba inda zani kai hakuri ka tayo da mutane hankali nura ka bani ga tanan ta fito waye kuma waje ce ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Veriya ana so a raba ni da ke. Veriya. Dan Allah, Veriya ki taimaka min. Taimaka ki jira. Ki taimaka min Veriya. Ki kalli yadda na dawo cikin kwanaki biyun nan kaɗai da aka ce ba zan ganki ba. Ina kuma da in aka ce ba na rasa ki har abada ki. Ni ma Nura ba son raina ba ne. Wallahi an kafa min wani tarko amma wallahi ina son ka. kuma wallahi zan ci gaba da rayuwa da sanka ka zuciyata babu wani adam da zai zauna da ni ya ji daɗin zama in ba kai ba wallahi tallahi juwairiya idan aka raba ni da ke mutuwa zan yi an kafa mu wani tarko ne lura wadda ba zan iya tsallake ba an nuna min cewa albarkar da iyayena suka tana jan mun kamun su bar duniya zan iya rasa su na hakura da haka ne ba don ba na son ka ba kawai ne na bi umarnin na ne da kuma bin iyaye umarnin yayana da ba bani don ba haka ba ka san ba zan iya rayuwa in ba kai ba kuma da Allah kai hakuri ashe ke zaki iya karɓar kaddarar rabuwa da ni to wallahi juwariya ni ba zan iya ba juwariya zuciyata ta yi kaɗan ta karɓi kaddarar rabuwa da ke La sarki soyayya ban taɓa tsammanin wannan yaron zai bani tausayi haka ba kai na tausaya musu wallahi ban taɓa tunanin wannan mahaukacin yaron zai ban tausayi haka ba Allah sarki giyar soyayya tana wahalar da su san tarbiyyar da iyayenki suka baku da kuma shi ma mai gidan naki na san bai zaben tumin dare ba da dukkanin addu'o'in da muke masa da wanda shi ma yake yi to ki me da ni kanki ki daina kanki da hankalinki ki ce dan kin bar iyayenki ai kin bar gida a'a nan ma gidan mijinki gida ne ki ɗauke ni kamar uwar da ta haife ki zan miki kuma duk abin da iyaye suke wa ƴaƴaye zan miki shi cikin yadda Allah kakki damu kakki damu kakki ji komai kina ji ko kuma ke da kanki zaki san cewa kin yi sa'an miji ke da kanki zaki gane ba sai an gaya miki ba masu idan ki zai gane miki Hajjaju a'a ai na san halinka na fi kowa sanin halinka kuma Allah ya baku zaman lafiya da ƙaruwa arziki. Mai salati goma ga annabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. nan ba gidan kuka bane jariya gida ne da ya kamata a share miki hawa ki za ka dan Allah ki share hawa ki daina wannan yau kwananta ɗaya a gidan wani juwariya ta zama matar wani Allah sarki duniya dama ashe Allah zai nuna min wannan ranar kafin na bar duniya me yasa ban mutu ba kafin wannan ranar shi soyayya ta hauka tashi Allah za ka wa gatsali lallai jahilci ya fawo ka illa hmm. Allah shirya yanzu haka tana cin zuciyarta kamar ta fashi na tabbata yanzu haka duk inda take hankalinta ba kwance yake ba tana ta tunani ne baiwar Allah kai kai shine ina zan da Allah kai kashe ina za ka shashashan banza shiga mutum eh, eh oh. ina za ka me ke damun dan Allah mu tafiya wallahi zuciya ba zuciya ba hanta to har ta mata ta kai ta mata ta mu je mu je mu je har mu tafi dan Allah eh, kwana kwana za ka yi kwana za ka yi to tunda kai ka ce da Allah za ka ce ya saukan maka da kaddara kai baka amince da kaddara da Allah ya saukan maka ba ko to sai ka je ka nemo ta da kanka amma na yadda da kaddara mana da ban yadda da kaddara ba ai zan iya kashe kaina sanadiyar soyayya zuwa giya abba mm. idan ka amince ya kamata a tafi da yaya kurin malam domin gaskiya akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce ya sani kai wannan magana kai ai kai ba inda baka sani ba a cikin littafai ta rike kwanan da zaka sauke alkur'ani ko eh wannan kokolon shi bai da kasan kokolon dusa ba abin da ke kokolon shi bai da maganar soyayya soyayya ma nan mace daya yake ta faman wahala a kanta joyeriya joyeriya joyeriya idan ku je wurin malam ka gaya wa malam yi wa yaron nan addu'a saboda wannan yaron yana buƙatar addu'a bayan karatu yana buƙatar addu'a shikenan haruna za mu je wajen malam kagan allah yadda ma sai mun addu'a juwariya ta dawo kaji ana ga gabas yana ga yamma me je ku a tun ga muka sauya mu je sun ai da da gobe duk ɗaya ne haruna kaji ko kai kuma abin da nake so da kai ita damuwa tana fita ne ta hanyar ambutan allah domin shi Allah da kansa ya faɗa duk masu ambatansa a koda wani lokaci zai iya cire musu damuwa ta kowane hanya ta yadda ba su zata ba kana jina to menene a cikin wani al'amari wata ɗaya ko Allah ya ce kun ya kasance kun fa shi kun shikenan sai abu ya kasance Allah taimake ka a halin da ake ciki a yanzu gaskiya ni bani da wata zuciya da ta wuce san juyayya kuma ko mutuwa ne ina garsan santa za a kai ni ka kai shirin mana ka saurari bayanan haka kuma ba komai ai bai san cewa Allah shine mai cire son komai a cikin zuciya ba sai halicci irinka da yawa kuma ya cire musu wani al'amari da ke cikin zuciyarsu ai abu ɗaya ne kawai idan ya ce kun fa kun sai ya kasance ka fahimta ko to akar makalla mu dai yanzu abin da muke bukata shine a taya mu da addu'a mu dan <laughs> a samu dawowata insha Allah zan ci gaba da taya ka da addu'a amma in ka cire damuwar da ke zuciyarka ya kamata a ce ka dinga zuwa kullum kana ɗauka karatu ana ba ka ganin kaninka kullum yana zuwa ko da aya ɗaya kana zuwa kana ɗauka ko da baka ɗauki littafi ba in Allah ya yarda kana istighfari da hailala komai zai zo cikin sauki idan ta dawo din ba za ta dawo ba to ai soyayya na so ki faɗa min gaskiya shin wannan auren na dole aka yi miki don Allah ka ki ɓoye min komai a'a ni ba dole aka mu ba to me yasa tun da kika zo gabaki ɗaya ba kya sake min fuska duk abin da ake yi wa namiji ya ji daɗi ba kya yi min ko magana ne miki ba kya kula na kawai sai dai ki bani amsa um, juriya na tabbata da kin san cewa ba haka ake zaman aure ba. Ko ba a koya miki ba. Na tabbata za ki gani a wurin yayanki da shi da matarsa Zara. Ka kyale ni don Allah, ka yi haƙuri. Ka daina mun irin waɗannan tambayoyi haka. juriya dole sai na san halin da nake ciki. Saboda akwai hakkoki zagaye da aure. kuma dole sai mace ta bai wa miji dama sannan zai cika wannan haƙoƙin kada ki manta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ce na halicci mace da namiji ne don su kasance mata da miji ya sanya nutsuwa soyayya da sosai a tsakaninsu da haka ina gudun kada wannan tanadin da na miki na soyayya da kwanciyar hankali da nutsuwa ya rauni tun kafin a kai ko'ina faɗa min gaskiya don Allah kina so na na faɗa miki cewa nan wurin share hawaye ne ba wurin zubar da hawaye ba idan kika daure kika faɗa min abin da yake dame ki zan yi tarayya da ke wajen yaƙi da shi ko da wani iri ne ko da hakan zai saka ni a cikin baƙin ciki ke kuma ki kasance a cikin farin ciki ai da na je na dawo na ji halin da ka shiga akan juriya wallahi sai da na ji kamar in ma kuka ina jin ka nura idan ba damuwa da Allah me zai hana ɗebo kayana in dawo gidan nan saboda maganganun da ake faɗa min a gidan mu ba daɗin su nake ji ba kwata kwata wai mahaifinmu kullum sai ya rika cewa in daina tunanin joyayya kai kanka kasancewa wannan abu ne wanda ba zai yi ba haba abokina ai baka da matsala ai da ni da kai duk mun zama ɗaya kawai ka je ka kwaso kayan ka zo ka tare kawai mu zauna na gode kwarai da gaske sai alfarma ta biyu da nake nema a ka ina jin ka wai me zan samu in sha wanda zai rage mara daɗin ciwon zuciyar nan da yake damuna ba na so in mutu kafin joyariya ta dawo saboda na san za ta dawo ina da abin da in na baka duk mm. wani tunani tunani za ka dina da wani raɗaɗi da ciwon zuciya duk za ka dina. a asibiti ake ba da shi a'a kwantar da hankalinka duk wani zafi a cikin zuciyarka za ka yi baccin ka tashi lafiya amma ina mai tabbatar maka soyayya juriya tana nan a cikin zuciyarka ba wani abin da zai dame ka kar ka damu in dai muna tare zan baka to Allah ya sa Masha Allah to ai yadda na ji kake magana ne kaman baka da lafiya ko kuma wani abu ne faru in kuma wani abu ne ya faru da Allah kai mun jawabi in ji to shi kenan ka gaishe ta lafiya Lukman ne na buga ma waya sai na ji yadda muryarsa yake magana kaman ba shi da lafiya ko kuma yana cikin wani yanayi haka kamar baya cikin farin ciki da yadda ya kamata to Allah ya sa ba matsala suka samu a gidan ba ita ta so ma duk wannan hudubar da ne mata a ce ta sa kafa ta fitali da maganganun da gaya mata amma dai amin zan fita ni me kifin nan zai kawo yawwa so idan ya kawo zai kawo kwando guda sai ki biya shi eh. amin ki tabbatar ya kawo manya-manyan tarwaɗan nan irin wanda kika gasa ɗin nan ko yawwa ai shi ne al'amarin yanda kin san ke in dai maganar cin kifi ne to an zo ƙarshe sai a ɗiga aya musamman ma kuma akwai chips mama ya kika aje shayin ki sha mana kuma na fuskanci akwai matsala na ga duk ka riga ka canja duk ka zama wani iri ba walwala ba ka da wata fara'a ba wani komai ga kanan dai kawai wani iri ne me yake damu ka gaya min mama kin ganna fa ba wani abu da ya canza a tattare da ni sai dai idan ke ce dai akwai abin da yake damu a'a wallahi akwai abin da yake damu ka gaya min ne baka so kai ba ba ka jin daɗin zama da matar ta ne ba mama lafiya kala wallahi kawai kin ga ai kina shigowa gidan nan ta fara hada-hada ta fara hidima da ke ga gida nan tsaf-tsaf ko ina a share <laughs> to ai kai ba tsaf-tsaf din kake ba kuma ko ka zama abin tausayi dariyar kama abin abin tausayi ce dariyar kama kawai bayan da na saba ganin ka haka na ganka ba ka gaya mai idan da wani abu da yake damun ka ba ka da wanda za ka gaya damuwar ka wanda ya wuce ni ka gaya min ka kona hmm? shi kenan ina zuwa Salamu alaikum. A a a Juhuriya, kada ki share hawayen nan. Ai na gan su. Me ya dalilin fitar wa'annan hawayen? Gaya min, me ya faru? Ba komai haje. A a da komai. Mutum ya yi kuka haka kawai ba komai? ai gare ki gaya min abin da yake faruwa ko dai lukman din ne ya bata miki rai a'a bai bata min rai a'a bai bata miki rai ba ai ni na san dama lukman ba zai bata miki rai ba saboda lukman ba shi da abokanan gaba waɗanda ba sa son shi ma baya gaba da su balle ki matarsa to ko dai ba kya son shi ne na ce ba kya son shi ne a ku za ki gaya min ba ko hmm. na gane amsar da dukkan alama na fuskanci yarinyar nan ba ta son ka ba ta son ka ka gane ko don haka ka samu mafita ka rabu da ita kawai ka huta wa ranka mama gaskiya ne ina son ta eh? kuma har ga Allah ni ban taba yi wa wata ƴa mace irin san da nake wa Jo'ariya ba kuma ban san dalili ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai matsala wannan akwai matsala to ba zai yiwu ba ta nuna alama ba ta ƙaunarka don haka cutar da kanka za ka yi ni kuma idan ka cutu na cutu ka gane ko don haka dole ne ka nemo mafita ita ma kuma tana cutuwa saboda ba ta son ka ita ma za ta cuci kanta don haka ka san abin da za ka yi idan kuma ka je ka zauna ka natsu yi tunani da kyau ka san inda za ka bullo lamarin idan ka kasa to ni zan nemo maka yadda za ka yi don ba zai yiwu ba ka ji na gaya maka bari zan ɗauko gyale na yanzu zan tafi Wa mutumina ya kake ji? <laughs> yau da ka sha abin nan ba da kaɗai ba abubuwan nan ai bari kawai tun da nake ma na daɗe ma ban yi bacci na awa ɗaya ba amma ka ga jiya na awa goma ne ga abura can wani awa goma ai ka fi awa suka na bacci amma ya ka ji baka ji ka ta buɗe garau ba wallahi na ji tsaf tsaf sai dai kawai dan kasala haka da nake dan ji ka san fa ina yawan tunanin mutuniyar shine yake ta dawo wannan ma kafin ka saba ne in ka saba za ka dinga jin ka garau yau ma akwai abin da ya kamata na baka abadala zan baka na ruwa yau da daddare ah da ni na ruwa kuma na mijin duniya zan gaya maka zan baka shi yau da daddare an ce mun fa amul da abu da ba hmm? wani walid din walid da na sani dan gidan eh, jinda tabbas baba ba yadda ban yi da yaya ba akan ya zo mu tafi gida yaƙi shikenan ta ɓaci wallahi kwanan sai ka ja kwaya ya kwaya mu shashaye. wallahi baba shashayi dai kamar ya riga ya fara sai dai a yi addu'a Allah ya tsare iya haka kuma kullum sai malam ya tambaye ni akan yaushe zai dawo har ba da amsar da zan gaya masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jin da shi kansa da shi da wali ba yi bai yi ba ya raba wali da shashayi ya kasa tunda ba dan shi bane dama shi ba riko ne inna lillahi wa kaga ka zama nan sai ka yadda sai ka yadda ya Allah eh? walin na shaye-shaye da shi da ɗan gidana kai ka manta da ni nura ka nuna min so tun ban san kowa ba tun ina karama ta ka mini hidima kuma ka ajiye ni a cikin zuciyarka tsawon lokaci dama akan wannan kake wannan kukan wannan fa me same shi na kamar kuka yake ma matashin kenan rabu da shi kibiya ce ta soke shi kibiya kwarai kibiya ta soyayya a ai wannan hawayen da yake ba na bakin ciki bane na soyayya kai matasa ke mm, matasa ke ba ta Allah kar ka hada ni da yayana idan ya ji wannan labarin zai yi fushi kuma ba na so ya yi fushi a kai to ki daina kuka ki share hawayenki ki shiga ban ɗaki ki wanke fuskarki sai ki fito ki bani labarinsa ni masoyinki ne zan yi miki dukkanin abin da kike so insha Allah ta Allah kar ka haɗa ni da yayana kar ki damu babu abin da zai faru ina da kyakkyawan dangantaka da Nasir kuma zan yi masa bayani kawai dai ki je ki wanke fuskarki ki zo ki bani sa yaya sunan shi sa nura nura